Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. kamar kullum tambaya da amsa shiri ne da ke amsa tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana da ke kuma zuwa muku daga nan sashen hausa na radio france international tare da abokin nan naku michael kudisin to madalla ba tare da ɓata lokaci ba za mu yaye kallabin shirin da wannan tambayar da ta fito daga aminu malamadori da hafsat usman malamadori a jihar jigawa tarayyar najeriya suka ce don Allah ku yi mana ƙarin bayani kan hanyar da ake bi wajen zaben wanda zai jagoranci babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara misali kamar yadda aka zaɓi farfesa tijjani muhammad bande a wannan shekarar ba tare ɓata lokaci ba muka mika wannan tambayar taku ga ibrahim malam goje watan wakilinmu kenan da ke baucin najeriya shi ko ya mika wa malam kasim shitu malami a jami'ar ta faɓalewa da ke bauchi wanda ya fara bayani kamar haka ita dai majalisar ɗinkin duniya tana da organs ne guda shida masu mahimmanci tana da bangarori ko sassa yawa ita kuma wannan akwai security council wata ita ce bangare na majalis na council na zaman lafiya kwamitin sulhu ke kwamitin sulhu ya zali so kwamitin sulhu dan akwai ita wannan general assembly wanda kaman ita tafi uh, girma a cikin bangarorin domin ya kunshi kasashe a yanzu ma da kasashe 193 ne mambobi ya kuma shafi duniya kasashe masu 'yancin wanda suke da 'yancin kai ka gani wanda ba su karkashin mulkin mallaka to kasa ɗaya ne kawai a palestina wanda ita tana memba ce amma ba cikakken memba ba wai ana ce mata observer wato mai sa ido shi shugaba wanda ake ce masa president na shi uh, general assembly na abin da yake faruwa shine uh, ita tana da al'adanta ta kasa duniya uh, kashi shida that is regions a gane akwai afirka akwai amurka amurka mun san duniya akwai uh, north america akwai kuma ita ainihin amurka then akwai europe akwai asia ka gane na sauran kasashe so abin da yake faruwa shine shi shugabancin Eh, general assembly din yana rotating ne zagawa yake yi eh, ita shugaba francisco wanda ta gama kafin bandi ya karbe ta daga ecuador take to kaga daga south america kenan to shi bandi shi permanent representative me wakilan najeriya ne na dindindin a un kuma shi ne vice president shi ne mataimakiyanta so kaga ya nuna yana da experience da kwarewa a aikin majalisar ɗinkin duniya apart from cewa shi dama shehin malami ne na siyasa don ya yi vc mana na dan fodiyo to amma abin da yake faruwa shine wannan karan ton ne na afirka wato zagaye ne na afirka yawwa don shugabanci ana zagawa ne ka gane ana zaga kasashe da ba su mulkin wannan kunke su ne kamar su amurka da sauransu domin su already su ne permanent member na ita ainihin uh, kujerun dindindin na security council na ta un ne so wannan din an bar wa sauran kasashe shi na general assembly din wata ko kuma shekara nawa ya kan yi a mulkin shekara ɗaya ne duk maganar da muke ne shekara ɗaya ne tag zai yi a zaman shugaban kuma kamar yadda yake faɗi zaɓe ake yi election ake yi amma kafin a kai matakin da za a zaɓa na ɗaya za a gane wannan lokacin wani ƙasa ne ko wani yanki na duniya ne kamata su su shugabanta to wannan karon da ya zama na afirka ne sai ya zama cewa a afirka sai a duba cikin ma'aikatan un din na afirka wane ne na ɗaya wa yake da interest yake da sha'awar ya nema na biyu wane ne yake da ƙwarewa wanda ya cancanci ya zama shugaban ka gane to kafin a kai haka so idan aka samu akan tura wa ƙasashe na afirka kamar a wannan karon kenan su yi nominate su turo wanda suke so yi wannan shugabancin kana fahimta ana kira wannan nomination bayan nomination akwai abin da kira interaction kamar su waɗanda suke da sha'awar su neman za su ba da takardunsu to za a zo a zauna da su a masu interview to daga nan performance ɗinsu a wannan interview ɗin yana iya nuna wane ne ake gani ya fi cancanta kafin a zo ranar yin zaɓe. To amma kamar idan mutum hmm. an zaɓe shi a matsayin shugaba na majalisar ɗinkin duniya. mene ne bambancin wannan mukamin da hmm. ofishin babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya? To shi wancan babban magatakarda ne shi ne kamar sakatare general kana fahimta wanda kuma shi ofishinsa na dindindin da dusu ya yi shekara hudu na farko zai iya ba biyu shi shugaban abu amma wannan na shugaban president na general assembly tenuwa ɗaya zai shekara ɗaya ne tak kana fahimta kuma su suke zama a ɗauki ah, matakai na daidai maganan budget in general assembly gaba ita un gaba daya a general assembly ake yi idan akwai matsala na tsaro na duniya ko zaman lafiya a nan general assembly ake ɗaukan da kafin a tura wa shi sakatare general shi ya zama shi kawai mai aiwatarwa ne na day to day activities na shi a un amma wannan usually aka zo wannan general assembly din da budget na un na wannan shekara da ayyuka da za a yi na duniya wanda ya shafi na health da komai da za a yi a duniya a nan general assembly ake daukan decision din to malam kasim shi to muna godiya da lokacin ka da ka ba mu to Allah ubangiji ya sa an fa'idantu da wannan an san da na bayar mai tafiya kira ka ta zana baki sabon gidiya sai ke kaiwa zuciya ta kini da ke babu rabuwa ka faɗi dukkan abin da ke ranka ne da kai babu shamaki ina da burin jin kalaman ka masu sanyi a zuciya to a gai da ibrahim malam goji tare da malam kasim shitu da kyau ɗan mutanen Asbinawa. Wannan shi ya kai mu ga wannan tambayar ta haɗin gwiwa daga Abdullahi Doron Baga da Usman Muhammad Maiduguri. Hussaini, Mato Keke Digumel suka ce salam Arafa, Hausa. Ku yi mana bayani shin kabila guda ce Tuareg da Buzaye da kuma Asbinawa? Me ya dangantakar waɗannan kabilu da Larabawa? Shin bayan waɗannan akwai wasu ƙabilun farar fata waɗanda ba Larabawa ba ne a ƙasashen Afirka? To ku sha kurminku saboda abokin aiki na umar sani ya tattauna da alhaji ak hammadedi jami'i a ma'aikatar ilimi ta jihar agadez kuma buzu ne wadda ya lakanci asalin buzaye wannan kuma shi na san da yana so dauke shi kamar iyakacin azawar ne wajen mali kuma farkon towa na nishar azawar kin amma in dai dangance da yanayi baka samu wani wata ulubbanci tsakanin zalikin da azawa ana zance ya haka saboda ita ce duka da yanayin kasa duka da gulaben duniya duka da ne ka gano kuma mutane suke ciki kuma yawancin su guda ne da duka kai tamasha ne ko da yake akwai mutane kamar don su haka akwai wani bi fulani wanda zamani to kabilanci ko kabila muka ce kabila wato tuareg tuareg su ne kaltamasha tuareg su ne kuma buzai wurin hausawa an fata bugun zuciya su wannan sunan na buzaye wasu hausawa ne suke cewa buzaye wasu ce abuzinawa abuzinawa dangance da abuzin inda abuzin kasan dusin ayar shi ne ake cema abuzin don ka yanki ne na cikin niger wanda ke tsakanin tenere da na yamma da in kana son da marubu kuma da can tsakanin shi da ahangar wani ne shi ma wajen aljizayar algeria an kai me alakan wannan kabilar ta abzinawa ko buzaye kuma tuwara kamar da wasu suke faɗi da larabawa kuma duk kabilar suke wurare guda suna zaman take wasu wurare guda akwai alaka tsakanin su ta armiya ta aiki ta ta hanyar addini ta hanyar ayyuka ta hanyar kasuwan ta hanyar komi da komi akwai wannan alakakin amma kuma akwai rikici armi tsakanin su farzan ka da ke ta sarako kiliya ko eh, can ma cikin malin da kanta ma wajen yammacin wajen tambuktu haka ko ta wuge ne akwai armi armi tsakanin larabawa da bizinawa dangane da tuwarai akwai wannan alaka akwai alaka kuma ta addini da addini guda ne akwai kuma zama yanayi guda wannan alaka da kuma alaka ta yi ba a rabani ba sun ba ko talaka babu alaka tsakanin su fuskan nan barbar da jala alhaji watakila kaman masu tambayar ko zancen launin fata ne da suka gani tun da wani bi za a kasa bambanta buzu da kuma balarabe wannan tamaha ce kurin saboda launin jiki ya yi kama amma buza da to laraba ba laraba ba su buzar ko kadan yanzu ka dauki kabil cikin aljazair algeria ai akwai laraba algeria ko ka dauki aljeri yanzu ka dauki le kabil ai ba laraba ba ne ba mai akwai wanda suka yi ma laraba fari sun yi mana samun fari akwai da giba ta kwashe hamda akwai abin da yawa amma wannan daunin fata tasu babu wanda hito wani asalin zaman duniya. a da Abdalla Mbadugu da wannan waka a kuma da buzu da buzu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ga wanda ke son a dama da su a wannan shirin kuna iya tuntubar mu ta arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com banda maimaita tambaya a kuma aiko da tambayoyi masu ma'ana sai na ji ku. To za mu karkara shirin da tambayar da ta fito daga Abubakar Sha'aibu Kanan Haki a ƙaramin hukumar faskari da ke jihar Katsinan Najeriya. Wadda ya ce wai dan Allah ba a yi wa ƙasar Habasha ba watan Ethiopia mulkin mallaka kuma me ya dalili? A cikin ƙasashen Afirka waɗanne ƙasashe ne ba a yi mu mulkin mallaka ba. To game da wannan tambaya taka wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya gana da Dr. Sha'aibu Aliyu masanin tarihi ga ganawarsu. su. ita kasar habasha da kasar liberia su ne kasa guda biyu tilo a kasashen afirka wanda ba a musu mulkin mallaka ba ita kasar habasha wadda ake kira absiniya daga baya aka canza mata suna zuwa ethiopia a ƙasa ce da waɗansu masana tarihi suna ganin an mutum mulkin mallaka wani suna ganin ba ta mulkin mallaka ba saboda abubuwa guda biyu na farko dai ita ƙasar habasha ƙasa ce da ƙasar italiya ta yi ƙoƙarin ta mamaye wannan ƙasa a karo na farko amma ba su iya mallakan ƙasar gaba ke ɗayanta ba wanda yan ƙasar habasha suka kori um, uh, su tura mulkin mallaka ta italiya daga wannan ƙasa a karo na biyu suka ƙara afkawa cikin ƙasa kasan a 1936 wadda kasar italiya ta yi kokari ta mamaye wannan kasa har ta hada kasar um, ethiopia da kasar eritrea da kuma somalia wanda suka koma ana kiran wannan yanki baki daya a matsayin kasa da ake kira africa oriental italiana wato italia east africa daga bisani shi shugaban kasa na wannan lokaci harry salensi ya yaje kai kara a cikin watan shida na wannan shekara ya mika kukansa a karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda kasashen amerika da rasha suka mara shi baya wanda dalilin haka ko da duk goyon bayan da su a turan mulkin mallakan birtaniya da faransa suka mara ma italiya baya amma an yi kokari an kori sojojin italiya daga daga daga daga daga Ethiopia to wannan dalili shan tuwa suke ganin mutane suke ganin cewa waɗanda za su a'a an taɓa ma ita Ethiopia mulkin mallaka wannan kuma suna ganin a'a ai ba a taɓa mulkin mallaka ba domin dukkan mamayen da ƙasar Italiya ta ma Ethiopia wani abu ne da yake bai daɗe ya ɗauki dogon lokaci ba na farko ba wanda ya yi shekara guda suna cikin wannan ƙasan wani bai wuce in ka duba a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta uku ake koran sojojin a turawan mulkin mallaka na ƙasar kasan eh, italiya to wannan dalili shine ake ganin cewa kasan ethiopia ba a mata mulkin mallaka ba na biyu kuma ita kasan liberia an ka ɗauko za ka ɗauka ƙasa ce dama da tun farkon ta an kafa ta ne domin ajiye bayi wanda aka eh, yantar da su daga kasan america aka kawo su wannan yanki saboda haka in ka ɗauka za ga cewa kwata-kwata zaman turawan mulkin mallaka a kasan wani abu ne da yake bai ɗauki dogon lokaci ba wanda kwata-kwata sun shiga cikin kasan a cikin karni a cikin 1821 kuma a lokacin da suka zo suka fita daga cikin kasan kasar labiya ta samu yancin ta kwata-kwata tsawon shekara goma sha bakwai ne to akan haka sai mutane masana tarihi ganin cewa ai kasar labiya ita ma ba a mata mulkin mallaka ba domin zaman turawa a cikin wannan kasashen ki daya ba wani lokaci ne da ke dogon lokaci ba mulkin mallaka ya kamata a ce a wani abu ne da ke an daɗin gaske ba tura sun daɗe sun zuba mulkin sa sun sami canza duk al'amuran na mulki na komai da komai a cikin wannan kasa in ka duba har kwanan gobe tsarin sarauta da ake amfani da shi a cikin wannan kasa ta Ethiopia har yau shi ake amfani da shi musamman in ka duba yaren da ake amfani da shi da ake amha. tariq a kasan Ethiopia har yau shi ake amfani da shi wannan ɗaya daga cikin abubuwan da ake gani kenan a ciwon kasan mulkin Ethiopia ba a mata mulkin mallaka ba kuma in ka duba dukkan yarurruka da suke wannan yankin su kaɗai suke tasiri a cikin dukkan zamantakewa da mu'amala na wannan kasa musamman ƙasa ce da ke Allah mata ɗimbin yawan kabilu wanda sun kai akalla guda tamanin sannan amma akwai mafi yawa masu girma a cikin wannan kasa kamar su Roma su Amhara su Somali to Tigrayan waɗannan su ne manyan kabilu da cikin wannan kasa kuma gaskiya su ne ne suka haɗu suka ba da babban gudunmawa wajen ganin cewa an sun jajirce sun ba sarakuna su goyon baya wajen cewa ba sami cewa muke mulkin samu ta goma shi sun zuba ainihin tsabin mulki na kuma danniya na wari a cikin wannan kasa ta Ethiopia ba kuma ko daga baya bayan an hada Ethiopia da Eritrea daga baya Eritrea ta balle ta kuma a cikin kasanta mai gashin cin kanta daga kasan Ethiopia. Wasu guzarin matafi bai kama da sosai. mai sanya fari baya duba yanni zuciyar matambayi mai fiya da ra'ayi su tuta ta zuciya ko a ina kina tafe su bai san masoraci ko mutum makunyaci su bai duba lokaci bai harafi mafayyaci baya san makaryaci mai saka zuci firgici baya duba ɗan gari bakon da ke tafe eh, Tabbas na gano gari To to aka da isa a yagi da wannan waka mai taken soyayyar gadon zare duka-duka kuma nan muka kawo ƙarshen shirin tambaya da amsa ta nan sashen hausa na radio france international a madadin daukacin ma'aikatar wannan tashar musamman ma injiniya ibrahim tukurkefi wanda ya ɗawainiyar haɗa sautin wannan shirin abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.